sangayar kura tsangayar kura kura kura kura sai ya yanta aiki sai mai shi manufata mai hankali zai zo zai shanye ruwan gasko ga yawa kai ya bar sara da kai talla a tsangayar kura ragumi ya bada sahun giwa ya zo zai shanye ruwan kasko ga yawa kare ya bar sara da kai talla To masu raro assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da ku ta cikin shirin iyarwa fit da kai daga nan rediyo Najeriya Fombin FM Yola. Sunana Al'amin Ibrahim Gire ina kuma tare da Abdullahi Suleiman. to abdullahi suleiman barka da shigowa ko ko ce ni ne zan marabci kaina ne kuma mm. dai kai zan <laughs> marabta <laughs> mu marabci juna <laughs> to maraba da shigowa shirin ruwa fit da kai to barka ka dai mala alamin muhammad gire kuma da na zaman lafiya da kada to godiya nake yi mm. to ah, mai sauraro ni da abdullahi za mu kasance tare da kai daga yanzu zuwa karfe tara wato na tsawon awa guda da fatan za ka ba mu aron lokacinka domin jin batutuwa da za mu tattauna. Halin ka yi ba wai ba. to abdullahi allah ya yi mako mun sake jiyowa eh. Eh, wannan mako an ce tare da ni za a toya wainar mm. to ban sani ba wainar tana shan mai <laughs> sai an biyu kenan ko eh to kaga za ta soyu so biyu kenan eh kwarai da gaske ga mai ga ac kaga <laughs> to ac a cikin wannan yanayi eh to ai na ga kamar kallon da kanka gaba ki saboda gudun sanyi kai <laughs> daga jin murya ta kasan dole ne in lulluɓe eh kai amarya ba Eh, amma amaryar mura <laughs> yawa haka ne kada yi tsokana a gida <laughs> gaskiya kam in suna ji ma kenan eh. Eh, to abdullahi yau mai sauraron mu zai saurara daga shirin namu iya ruwa fi fidda kai To ah, kamar yadda mai sauraro ya sani kowane lokaci wani lokaci mukan zaɓi lokaci na musamman sai mu tattauna tare da kai. Eh, Kuma a lokaci guda muna magana da shi mai sauraron ne. Eh. Na farko dai ah, bari in fara da cewa a yau ɗazin nan haka na halarci karamar hukumar Yola ta Kudu eh. a garin nan mai tarihi na Namtari. Eh. inda wata kungiya youth peace ambassadors ta gayyace ni domin gabatar da zance lecture eh. akan abin da ya shafi zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma eh. kuma masu jimilla ne suka samu halartar wannan taron sannan kuma a lokaci guda da masu unguwanni da mai wakiltan hakimin garin da kuma sakataren hakimin garin da kuma wazirin garin gabaki daya waɗannan ah, kamar irin abubuwa sun kamata sosai a daidai wannan lokacin eh. tunda ana fuskantar ah, lokacin kaka ne eh. ya kamata ire-iren waɗannan tarurrukan su yawaita saboda matso da manoman da makiyayan kusa eh. sannan a yi magana da su wannan a ah, hakika na ji daɗin yadda aka gabatar da taron da kuma irin karamci na mutanen garin kuma mun tabbatar sakonnin da muka bayar za su yi amfani kuma muna fatan ire-iren waɗannan tarurrukan su yawaita a duk sassan jihar adamawa saboda wannan abu ne da muke bukata ba ma jiran jami'an tsaro su ce su za su yi wannan su jami'an tsaro suna daukar rahotanni ne eh. sai su ce ga kaza zai iya faruwa wuri kaza sai a dauki mataki da wuri eh. to amma idan kafin ma su samu rahoton ku da kan ku ka zauna lafiya ba shikenan ba shikenan ko ma ya huta komai kawai eh. to kaga sai kaga bindiga tana tsatsa ba har ba ta ba shekara dubu kaga shikenan <laughs> bindiga ma ta huta daga karshe sai a ajiye ta kawai amma dana buga ta tiya gas ma an ajiye shi kulki ba an ajiye shi an ma an ajiye shi kaga sai a mai da na filin koyon sana'a shikenan an wuce wurin insha Allah haka to Allah muna fatan mutane za su gane kansu da kansu to wani lokaci mukan so mu tattauna tare da mutane eh. a kan wannan shirin da muke gabatarwa kuma tattaunawar ta kamar tana zuwa ne lokaci bayan lokaci eh. mun tattauna da kai a baya haka inda muka yi minti talatin muka sake ma mutane layi yanzu kuma yau ma za mu tattauna tare da kai mu yi kamar mintuna talatin din sannan kuma mu sake wa mutane layi kamar idan muka zo wani wani gaba ko kuma hmm. wata gaba a hmm. hausa hmm. in muka zo wata gaba wacce take bukatar za mu bar abin da muke a baya za mu shiga wani abu sabo to a irin wannan lokacin ne muke bukatar mu tattauna da da su masu sauraro saboda shi mai sauraro ya fahimci daga ina muke kuma ina za mu je. Kwarai da gaske. In bai manta ba mun yi magana akan karni na 21. Irin kalubalen da karni na 21 ya zo da shi menene ma karni na 21. Sannan kuma muka zo da abubuwan da karni na 21 ya zo ya wancan da su. Sannan muka kawo sabbin abubuwan da ya kawo. Da kuma cewa duniyar tana canzawa ne ko mun yadda ko ba mu yadda ba. da kuma cewa a sana'u da ana da sana'an saye da sayarwa ne eh. ga irin kalubalen da saye da sayarwa ya shiga kuma yana ma dab da in dai saye da sayarwa bai canza ba wato masu yin sa ba su canza salo ba to eh. saye da sayarwa yana zama tarihi nan gaba kaɗan to sannan kuma muka kawo to kalubalen da saye da sayarwa yake fuskanta sannan sai muka sake kawo irin sana'o'in da karni na 21 yake maraba da su a waɗannan sana'o'in muka ce yana buƙatan communication information dissemination yayin da mutum zai zama dan jaridan kanshi da kanshi eh. muka yi magana a kai muka ce wannan hanya ce mai saurin kai mutum ga harkar harkan arziki sannan kuma muka ce kamar education kamar koyon karatu eh. ilimi samu ilimi domin ka yada shi alal misali a zuna ce maka je garin nan tare baka san kulli na ba ka bani ba kaga amfanin ilimi ne zaka je ka amfani eh. ilimin da ka samu sai ka je ka isar da shi ga al'umma su waɗanda suka gayyace ka su su wannan kulli su ɗan yawo ya gane <laughs> eh, to wannan irin wani abu ne da karni na 21 ya zo da shi domin wata kasuwa ce mai girman gaske ga waɗanda suke da basira na yin magana da basira irin na ilimi da sauran suna iya amfani da wannan dama mun yi magana akan shi a baya eh. sannan muka ce karni na 21 yana maraba da entrepreneurship wato harkar nan ta koyon sana'a da dogaro da kai ta hanyar sana'a kirkira eh. wato ka samo abin da babu shida. a wannan maraba karni yake da irin mutane irin waɗannan sannan muka yi maganganu masu yawa eh. to a wannan zango ni dai akalla ko da ba wani ba ni wanda nake gabatar da wannan shirin na ɗauki zango ɗin kamar nazari. Eh. wato makarantar nan da ake kai yaro eh, ban ce wai mai sauraro na yaro ba ne muna magana akan kwakwalwa ne in ma kwakwalwar jaririya ce akalla mu dama dama wannan shirin fa ba muna yi da dattawa ba ne Eh. amma su yi hakuri suna iya jin mu amma gaskiyar magana wannan shirin asalinsa dama mun kirkiro shi ne saboda 'ya'yan matasa yara 'yan shekara sha hudu zuwa ashirin da hudu madudan nan da ake kira wani lokaci zaka ga irin su ne sukan dan fanɗare su zama wanda ake kira 'yan shila eh. to ainihin manufan wannan shirin da kirkiro shirin uh, eradicating kamar wato cire dattin kwakwalwa yeah. na waɗannan matasan ne a cire shi gaba ɗaya a sanya musu wani tunani na daban tunani na sabuwar alƙibla kamar yadda na faɗa mi Eh. Eh, 'yan sanda sun bi yaran nan da bindiga eh. sun bi su da kulki sun bi su da tiyagas ban ce suna harbin su da bindiga ba amma dai suna bi su da gudu za kuma suna rike da bindiga to kuma suna harba tiyagas watakila ko su harba ko ba su harba ba kun sun kama su za su iya samu su amka don gudun kada su mutu su gudu kaga waɗannan su kamar abin da suka yi a ta wannan gurin sun yi kokarin su kuma suna da bangare na musamman 'yan sanda bangaren kaman yi wa mutum nasiha da faɗa da sauransu eh. to amma kamar in ka lura da kasashen mu na afirka kamar wannan bangaren kamar yana dan buya sosai duk da yana nan a wuraren jami'an tsaro amma zaka ga gaskiya function din shi wato aikin sa din kamar ban raina musu ba amma hmm. gaskiya kamar akwai bukatan su dan kara kokari don mutane su san cewa dan sanda fa ba aikin sa ne kawai sai dai ya je ya tarwatsa masu zanga zanga ya kama mai laifi ya an dan mm, sanda yana da sashi na musamman sashin da shi na sulhu ne zaman lafiya ne to kaga wannan bangare ne wanda ah, ah, kamar ni a tunanin wannan shirin a nan gidan rediyon eh. wanda muke ce ma synopsis lokacin da zan da synopsis na program din abinda nake cewa shine shirin nan kamar wata nasiha ce shi ita kuma da daban wani eh. anoda different dimension abinda bature ke cewa eh. wato wata mafiskanta ta daban ga yaran a ya yaran nan tunda kuna kama mutane har kuna kwace handset ya kun san manufan kun san amfanin handset za ga suna yawan jin disco mm. to kuma fm ka san akwai shi a wayoyi to target audience mu na farko su ne waɗannan matasan mm. su ji mu wato su ji wata magana ta daban yanzu kan ba wai kuma a biku da kulki da bindiga da an'un wannan ana yi kuma yana da kyau kuma yana iya kawo da irin wannan abin amma lokaci guda kuma wanda ya yarda shi zai bari to a akalla shi yana buƙatar nasiha wanda ya ji shi ko ya ji nasiha amma ba zai bari ba wanda ya rage nashi hmm. amma wanda dai zai yarda cewa eh lalle abun da yake yin nan fa ya fahimci ba daidai bane to baya ya yarda ba daidai bane to yaya zai yi yayi daidai to anan ne matsalar take to mu anan shine aikin mu sai mu ce maka a'a zaka iya waye ce maka waye ce da kai ba zaka iya ba kuma waye ce da kai ba zai yi ba don wannan tambayar kamar wannan eh, eh, waɗannan kalmomi guda biyu su ne kalmomin da muke amfani da su din mu na wannan shirin eh. waye ce da kai ba zai yiwu ba kuma waye ce da kai kai din ba za ka iya ba domin mafi yawa wasu suna jin cewa za su iya amma abun ne ba zai yiwu ba <laughs> wasu kuma suna jin cewa abun zai yiwu amma su ne ba za su iya ba to kaga nan duka sai muka ce maka a ah, zai yiwu sannan hmm. kuma za ka iya haka to a ta yaya za ka iya ta yaya zai yiwu shine muka ɗauko wannan shirin muke abin da ake kira wato kamar bayanai eh. da nasihohi da buɗe ƙwaƙwalwa da tattaunawa abinda mu a kafafen watsa labarai za mu iya yi Allah sai ne ba <laughs> mu da bindiga ba mu da tiyagas ba mu da kulki iyakaci abinda za mu yi shine magana hmm. kuma maganar ta ta zama tana fuskantar ilimi haka to wannan kenan shine kamar agajin mu ta wannan bangare su ma su karbi wannan agajin namu su yi hakuri kamar ana research da nake faɗa research ne na kusan shekara goma sha biyar za a yi ana shirin akalla wanda yake dan madudu yana da shekara sha hudu yanzu na zai kai shekara ashirin da biyar muna kan wannan shirin akalla ai mun dan raka rayuwa in mu kuma rayuwa rayuwar ta take a wancan lokacin falilla da mu sa dora to wannan kenan kamar shine sashin mu na abin da muke kira kamar nursery eh. na wannan shirin alamin haka to nan gaba kaɗan kuma shirin da muke yi shine za mu shiga primary aspect wato sashin eh, eh, primary Eh. wato kamar mun gama in abin da nake faɗa shine tunda muna magana nazari ne kai babban mutum da kake jin mu fa ba mu ce kar ka ji ba eh. amma muna faɗan cewa ba da kai muke yi ba da waɗancan muke amma in kai ma ka zama kana cikin waɗanda suka amfana fa lillahi alhamdu mu ma muna eh. amfana da kai ta hanyar kira waya da kake to kuma sannan abun kirki shine muna samun abin da ake ce ma testimonies wato maganganu